gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba A ƙoƙarinsa na cimma burin samar da sabuwar Najeriya shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu ya amince da naɗin sabbin manyan hafsoshin rundunar tsaro. da za su inganta fannin a sassan wannan ƙasa. Yayin da hukumar EFCC ta cafke Samuel Otom makonni uku da sauka daga kujerar gwamnan jihar Benue. Dakataccen gwamnan babban bankin ƙasa na CBN Godwin Emefele ya buƙaci wata babbar kotun tarayya kan ta dakatar da hukumar tsaro ta DSS daga ci gaba da tsare shi. gwamnan jihar kano injiniya abba kabir yusuf ya miƙa wa majalisar dokoki sunayen mutane goma sha tara da zai nada kwamishinoni domin tantancewa duka dai ta cikin wannan shiri na kowane gauta. Masu sauraro Assalamu alaikum Salisu Bafayo ke muku lalle marhaban ta cikin wani sabon shiri na kowane gauta da ke kunshe da tsantsan rayin 'yan siyasa na kashin kai bisa al'ada ta demokuraɗiyya. kamar yadda sashi na 39 na kundin tsarin mulkin ƙasa ya ba da dama. Makonni uku cif da rantsar da shi a matsayin shugaban wannan ƙasa Bola Ahmad Tinubu ya naɗa manyan hafsoshin tsaro da yake fatan su kula su kuma inganta fannin. Wannan matakin sabon naɗin na zuwa ne jim kaɗan da shugaban ya sallama manyan hafsoshin da ke kula da rundunonin tsaro a sassan ƙasar. Manjo Janar Christopher Musa ɗan asalin jihar Kaduna shi aka ɗora wa alhakin jagorantar manyan hafsoshin tsaron. a inda aka baiwa manjo janar taurid a biyodin daga jihar ogun matsayin hafsan sojin ƙasa da rear admiral ikechukwu ogala daga jihar enugu da ya kasance hafsan sojin ruwa sai kuma air vice marshal hassan bala ɗan asalin jihar kano da ya dace da matsayin babban hafsan sojin sama Ƙari kan hakan shugaba Tinubu ya amince da naɗin DIG Kayode Ebetu kun kaiwa ga matakin sifeta janar na rundunar 'yan sanda wanda ɗan asalin jihar Ogun ne. Da kuma manjo janar Odiende a matsayin babban jami'in tattara bayanan sirri na CDI da ya fito daga jihar Cross River. Sai kuma tsohon shugaban hukumar EFCC da ya fito daga jihar Adamawa wato Malam Nuhu Rubado. da ya kasance mai baiwa shugaba Tinubu shawara kan harkokin tsaro. Waɗannan sabbin naɗana ɗaya da shugaban ya yi wani mataki ne na tunkarar matsalar tsaro da ta jima tana ciwo al'ummar ƙasa tuwo a ƙwarya. Musamman a wannan yanki na Arewa da aka sa ran ganin ƙarshen matsalar a gwamnatin Buhari da ta gabata. ta la'akari da yadda aka damƙa mafi yawan amanar kula da sha'anin tsaron a hannun mutanen da suka fito daga yankin wanda a ganin masana a fannin tsaron irin su aig muhammad hadi zarewa mai ritaya sabuwar gwamnatin ta yi ƙoƙari wajen naɗa mutanen da suka cancanta baya ga ƙoƙarin samar da daidaito daga shiyoyin ƙasar nan saɓanin abin da aka gani a gwamnatin baya. na farko dai ina farin ciki da aka ba Nuhu Ribadu National Security Advisor dan sanda ne kuma ƙwararren dan sanda yana kwamanta gaskiya sosai dan nemi nifsar da shi sannan kuma an ɗauko kowane shiya an ɗauko da dai an babba da shiya shiya kaga wannan zai kawo shi ma demokradiyya ce kuma da filin na cewa ai kowa yana tare da shi ba tare a wuri guda ba aka kuma IG da aka ɗauko daga nan ba ki bane dama ɗauko IG daga Cabo don Kaloro an daɗe IG duk ɗan arewa ke naɗawa kuma wannan tsarin kuma sai ga ya sha bamban wanda shugaban kasa da ya fita kamar Buhari wanda da aka ɗauko mutanen duk kusan daga arewa ka naɗa su wanda yake kana demokaradiyya ko kuma ko kuma inda kana son kai balance ya kamata ce ko ina ka taɓa su tunda ita ce demokaradiyya da sauransu wannan abu ne mai kyau kuma ina da kyakkyawan zato insha Allah waɗanda da aka ɗauko ɗin nan za su yi aiki kamar yajin na san shi na ɗalibi na ne a academy na na koya shi to shi ma na tabbata kare da yana kokari zai yi aiki da sauri ma ta mu da Allah ya taimaka Allah ya ba da sa'a kuma su yi nasara insha Allah dama wasu na ganin lura ko duba da shiyoyin da waɗannan hafsoshin tsaro suka fito ba shine abin la'akari ba ƙwarewa da cancanta ita ya fi mm. kamata a ce an sa a gaba ba wai shi da wani wani ya fito ba. Ka san kamar yadda ke gaya maka ita demokradiyya tana son ta ga ko ina an ka duba ƙuri'a ma yace ake da yafi ƙuri'a ne ya kamata a ɗauko mutane a wasu a political da saboda an ba da ƙuri'a da su haka sauran sauransu. Amma maganar tsaro gaskiya yana da kyau kwarai da gaske ka taɓa ko ina da ina tunda in dai akwai mutumin. Kuma na tabbata ma ya duba cancanta kafin haka ba wai kawai dan za a duba shi da ba za a duba cancanta tunda ai suna da shi da dama ka san wasu sun ta kokari da suka ci an ɗauko sanda aka ba mu nabal ofisa suna caya mutumin da ke nan Kano ya ke za a ɗauke nan ka san ta an yi wannan korafin kadan ba har ya ɗauko haka amma dai ɗaukar cancanta shi ma zai duba cancanta ba wai lallai shirya aka duba da sauransu. AIG Muhammad Hadi Zarewa mai ritaya kenan guda cikin masana tsaro a wannan ƙasa. Ko da yake yabawa yake ga ƙoƙarin sabuwar gwamnatin wajen yin duba ga shiyoyin ƙasar nan a batuna na da mukamai. Amma duk da haka akwai masu ganin dole sai sun baiwa shugaba ta bin shawara kan ya sake yin duba na tsanaki wajen naɗa mutanen da suka shirya ba da gudunmawa ga ci gaban gwamnatinsa wanda a ganin ɗahira ahmed mai wuddadu ta haka ne za a samu tsayayyu da suka shirya ba da kariya daga 'yan gaza gani masu makauniyar hamayya siyasar najeriya ba ta cika sai an zo jihar kano to mai girma asuwaji bola ahmad tinubu kaga abin da ya faru a gwamnatin baya kasancewar tar da 'yan siyasa da aka yi daga cikin gwamnati da kuma kin ɗauko 'yan siyasa waɗanda suke da future na taimakon rayuwar al'umma na kin ba su mukamai ya sa gwamnatin baya ta samu karfin adawa a jihar kano har ta kai ta kawo ma aka rasa su waye masu iya fitowa su zo su zamanto su suke bakin ɗin wannan gwamnati to muna ba da shawara kar ka bari gwamnatinka ta tsinci kanta a irin wannan abun ya kamata in dai za a ɗibi ministoci da mukaman da za a ɗiba daga jihar kano a ɗibi 'yan siyasa waɗanda suke taimakon rayuwar al'umma don kar a je a sake yin kitso da kwarkwar dama sharaɗi ne lalle sai ɗan siyasa za a bawa mukami da ake gani zai canja rayuwar al'umma ai ba sharaɗi ne ba amma shawara ita ai tana ba da abin da zai amfana da rayuwar al'umma na farko idan ka ɗauki waɗanda aka san 'yan siyasa ne suna taimakon al'umma za a samu matasa aikin na biyu za a tallafi rayuwar al'umma na uku za a yi empowerment na hudu za a kawo ayyukan raya ƙasa na biyar za a kawo harkar inganta tsaro da harkar tattalin arziki wajen samar da abinci a matsayinmu na jihar kano santa of commerce kasuwancinmu zai samu ingantaccen gyara amma in ka kalla a baya ba ruwan waɗanda aka ba mukaman da damuwa da 'yan kasuwarmu da halin da suke ciki ba ruwansu da harkokin sha'anin abin da ya shafi lafiya ilimi tsaro wajen tallafa rayuwar al'umma Honorable Ɗahir Ahmad Mai Budari kenan ɗan siyasa a nan Kano. Nan gaba kaɗan cikin shirin za a ji yadda guda cikin dattawan 'yan siyasa ke ganin bakin al'umma wajen sake zaɓar jam'iyyar APC. Duk wada irin kisan mummuken da yake ganin gwamnatin Buhari ta yi wa ƙasar a tsawon shekaru takwas. Amma kafin nan mu karkato da akalan shirin cikin siyasar Kano mu kuma fara da batun nema wa kai makoma a sabuwar gwamnatin Abba gida gida. Da a wayewar garin wannan rana ta talata aka miƙa wa zauren majalisar dokoki sunayen mutane goma sha tara da za a naɗa mukamin kwamishinoni domin tantancewa. Mutanen da ya yi sun haɗa da mataimakin gwamnan kanan Comrade Aminu Abdulsalam da Haruna Umar Doguwa da Ali Haruna Makoda da Juma Mahmud da Musa Shanono da kuma Abbas Sani Abbas da Abubakar Labaran Yusuf sai ko Aisha Saji da Ladidi Garko da Marwan Ahmad da Muhammad Dugwal da Adamu Aliyu Kibiya da Yusuf Kofar Mata da kuma Hamza Safiyanu. Ragowar mutanen sun haɗar da Tajo Usman Zaura da Tijjana Awwal da Nasiru salangaro da Haruna Isa da Dere da kuma Baba Halilu ɗanci Da alama kungiyar Kwankwasiya Media Forum ta yi marhaban da jin sunayen waɗanda za a ba wa mukamin kwamishinoni a sabuwar gwamnatin Abba Gida Gidan. Da Ibrahim Ma'azam Sanata da ke a matsayin sakataren kungiyar Kwankwasiya Media Forum ɗin ya zo baki har kunne. yana yabawa bisa jerin sunayen da suka gani. To don ka kalli jerin kwamishinonin da injiniya Abba Kabiru Yusuf ya tura majalisa za ka ga cewa lallai mutanen Kano mu gode wa Allah domin mutane ne waɗanda suke ƙwararru nagartattu jajirtattu a dukkanin ɓangarorinsu. Misali idan ka kalli Baba Halilu Danti wanda ya fara da aikin jarida tun yana karamin aikin dan jarida har ya je matakin kwarewa ya aiki a jiha ya aiki a ƙasa sannan mun yi ayyuka da shi a wannan tsarin namu na kunkusiya musamman a kuma mu na karɓar mulki mun ga yadda yake da fahimtar juna da aiki tare da mutane hakanan hajiya ladidi garko zakanya ce a cikin wannan tsarin ita kaɗai ce mace guda ɗaya tilo wadda take jagora a wajen da garku a tsarin mu na kwankwasiya wanda kuma bata taɓa yin wabi ba dukkanin akwati sai ta ci akwatu sai ta ci zabanta kuma masaniya ce kwararriya a fannin ta. amma wasu daga cikin jama'a suna kokawar musamman sauran bangarorin da ake gani sun ba da gudunmawa gurin kafuwar ita wannan gwamnatin amma an watsi da su ba wani bangare da aka watsar gwamnati layi ne layi kuma yana ja abinda muke so mutane su kare shi ne su kara hakuri a kara bawa shugabanni uzuri babu shakka duk wanda aka dauko misali idan ka kalli dugwal duk irin gudunmuwar da yake bara bai tabarwa a wannan tsarin na kwankwasiya ba sannan duk irin tsarin da muka yi na TNM da gwagwarmayar da aka gurin zuwan injiniya Abba Kabiru su da gwagwarmaya gurin tabbatar injiniya Rabi Musa kwankwasa in NPP dugwal yana cikin mutanen da ba za ka iya lissafa mutum biyar ba sai ka lissafa shi haka ragowar kwamishinonin idan ka kalli su irin su ederi irin su alai makoda zaka ga cewa kowane mutum idan ka ɗauke shi nauyinsa ya kai ka ce masa kwamishina da rabin kwamishina Malam Ibrahim Ma'azam sanata kenan sakataren kungiyar Kwankwasiya Media Forum da ke yabawa da sunayen waɗanda za a naɗa mukamin kwamishinoni a gwamnatin Abba. Wanda gabanin nan tuni gwamnatin ta naɗa waɗansu hadimai da za su taimaka ga cikar burin da ta sanya a gaba cikin waɗanda suka dace ko har da injiniya abba kan karofi da ganin salihu s muhammad dole ne mutan karofin su yi godiya domin kuwa an ɗora ƙwarya bisa gurbi na ta mu yi wa zababben gwamnan jihar kano injiniya abba kabir yusuf godiya bisa matsayi da ya baiwa dan wannan mazaɓa tamu injiniya abba kan karofi muna godiya muna fatan wannan matsayi da allah ya bashi to allah ya sanya alkhairi kuma wannan godiya mun zo mu yi ta ne a madadin jagororin kwankwasiya na wannan mazaɓa tamu baki ɗaya alhaji umar uba akawu da honorable gida little da alhaji sunusi balarabe muna yin wannan godiya a madadinsu da madadin dukkanin al'ummar wannan mazaɓa bisa wannan kujera da mai girma gwamna ya baiwa dan wannan mazaɓa mu Amma ba wai godiyar ba ta ina kuke tsammanin zai taimaka wa al'ummar jihar Kano. sha Allahu dama shi injiniya Abba shi ma kamar yadda zababben gwamnan Kano yake haka yake kullum inda ka gan shi ayyukan al'umma ne da taimakon al'umma so da haka muna ganin wannan dama da ya samu a wannan hukuma to aiki za a yi shi ba da wasa ba titunan mu na jihar Kano da suka lallace insha allahu lokaci yayi da za su dawo hayyacinsu akwai wani matsayi da ya taɓa riƙewa a baya kuma kwalliya ta biya kuɗin sabulu da za ta iya zama tsani ko haske ga abin da kuke tsammanin gani a gaba shi injiniya abba injiniya ne mai zaman kansa a wannan injiniya mai zaman kan nasa Allah ne san iya al'ummar da ya taimaka a jihar Kano da wannan bata mu to muna sa ne zai ninka fiye da abin da ya a baya kamar me kenan kamar ya sama wa mutane aikin yi ci gaban al'umma fitar da mutane daga kunci da dai ayyuka na ci gaban al'umma kala-kala da ya sama a baya to muna fatan Kano ta amfani wannan dama da ya samu ga baki ɗaya. Salihu shugaban matasan jam'iyyar NNPP zabar kan karofi. Sai dai kuma cikin tafiyar sabuwar gwamnatin wajen naɗa sabbin mukamai akwai masu yin kira kan a yi taka tsantsan domin kauce wa 'yan shankayi. Da ke kokarin a yi rabon ganima da su bayan kuma ba da su aka ciwo yakin ba wanda a ganin Bala Adamu Dala idan har ana batu na waɗanda suka taimaka ga samun nasarar gwamnatin Kwankwasiya a Kano to ya zama dole a sanya ƙungiyar 'yan adaidaita sahu ƙarƙashin jagorancin Usama Haruna Dala. in gaya wa suke kira da akwai wasu 'yan shan kai sun zo za su sha gaban su za su menene za su waye to ina so in gaya mai cewa idan akwai 'yan shan kai ai shi yake gaya kansa maganar mu dama muna kwankwasiya kowa ya san mu kuma a cikin ta muke har gobe kuma biyayya wani abu ci idan ma ba da mu yake ba shi kansa ya san suwaye mu kuma ya san mu suwaye a tafiya kwankwasiya tunda mu san da aka yi abin duk abin da za a yi a kwankwasiya da mu ake yi kuma shugabanci kowa ya san a hannun waye ai daga yadda ka bara ya nuna kenan watakila waccan magana da yake cewa wasu sun yi rawa a tafiyar kwankwasiya yanzu suna kokarin su dawo su shan kai kai eh, watakila da ku suke kenan ko a cikin gidan kunkusiya yanzu ka je ka tambaya ka ce waye usama ta haruna dala ai za a gaya maka karkashin jagorancin garba mai salati dan mutanen garku a wani lokaci kenan a wannan lokacin da nake tafiya tunda shi magana da yake yi ta kwanan nan yake yi mu kuma tun tala tala muke cikin ta to da ku yake kenan ai maganganun da yayi baka an ce kowa ya jifa a kasuwa san da wanda yake ba ganin haka ne yasa na ce bari in zo in tana masa in bai sani ba yaushe ya shigo kunkusiya gaba da yaushe ya santa shine aka ce riga ya dinka babu wuya mai ita kuma zai dauka ya sa gashi kun zo kun sata ba dauka muka yi ba abinda nake so ya fuskanta shi ita kwankwasiya gida ne na kowa kuma gida ne na jama'a idan ba jama'a kwankwasiya ba za ta taba taka rawar da take takawa akai abinda ake cewa me zai hana ku kyale waɗanda suke magana akai su fito su bara ba kowa kun ce ba ku yi rawa a tafiyar nan ba mi ba kuma ba za mu yi ba karkashin jagorancin Usama Harun da Lala me yasa kuka bara akan magana mun bara ne idan mutuna masa idan ma da wasu yake ko ba da mu yake ba to ya gyara kalamansa me zai gyara tunda a tafiyar nan ta siyasa akwai yan shan kai waɗanda suke wahala da mun masu kokarin kuma a ci gwamnati da su da shi ya san waɗanda suke wahala a kwankwasiya ya san kuma waɗanda suka zo yau dinnan ba ma jiya ba kuma karkashin jagorancin garba mai salati dan mutanen garko Allah ya saka masa da alkhairi Bala Adamu da alake nan daga kungiyar 'yan ajedir sahu masu goyon bayan gwamnatin kwankwasiya. Gwamnatin da ke da kungiyar kwankwasiya Media Forum masu yada an gizan tafiyar a kafafen yada labarai banda a wannan karan da a iya cewa an samu tangarɗa wajen tafikar da jagorancin kungiyar da har ta kai ga matakin rushe shugabancin babban alhaji sagagi wanda a cewar mai magana da yawon kungiyar ja in. Daukar wannan mataki ya biyo bayan irin rikon sakainar kashin da ake yi wa tafiyar. An rushe shugabancin Babban Alhaji Sagagi bisa waɗansu hujjoji guda biyar. An ba da rikon ƙwarya ƙarƙashin Nura Gambari gata da mataimakinsa Ali Gyara Hausawa da sakataren ƙungiyar Kwankwasiya Media Forum Nura kwankwashe, bisa sahalewar shugabannin dattijai. Akwai memba Sani Tangadala, Kyautarodi, mai yangu akwai ni Gamboliya Ja'ir. Mai girma shugaban jam'iyya Honorable Umar Haruna Dogo ya ba da umarni a rinka mitin har aka gama kamfen ba a kuma zama ba tun da aka fara takarar mai girma gwamna babban alhaji sagaje karkashin shugabancinsa bai taba taimakawa da slot ko daidai da lada ɗaya ba akwai abubuwa da yake zuwa wajen mambobi na kwankwasiya masu taimakawa shi kadai yake gaban kansa na uku akwai abubuwa da gwamnati take son a tallata ta wannan gwamnati ta mai girma gwamna abba kabiru tun da aka kafa gwamnatin nan har yanzu bai taba tara mu ya ce a kara muradan gwamnati ba kuma mu muna da kyau mu kara gwamnatin mu mu kare mai girma gwamnan mu amma shugabancin babba alhaji Sadi bai taɓa taro an yi wannan ba. Ba ka ganin cewa a baya ya ba da idindimu da gudunmawa a wannan tafiya tunda yanzu aka kafa gwamnati watakila abubuwa ne suka sha kansa. Mu membobi da shugabanni ba mu san an yi ba amma dai karshe ba wani abu da ike tafiya sai da adalci. Da da adalci ba za a zo a ce an rushe shugabancin babban alhaji sagage ba daga wannan ta rana muna jan hankali ga jami'an gwamnati idan babban alhaji ya zo a matsayinsa na shugaban kungiyar kwankwasiya media forum ba shine shugaba ba. ga kungiyar ta kunkusiya Media Forum da Gamboli ya ja in ke yi wa sakataren yaɗa labarai akwai daidaikun matasa irin su dalhata Sabi mai igiya. Da ke tsaye bisa kafafuwa nasa wajen haska wa gwamnatin inda aka hango ta barna da nufin ɗaukar matakan ɗinkewa. Kamar yadda a wannan lokaci mai igiyan ke ganin akwai buƙatar a waiwayi ƙananan hukumomin madobi da dawakin kudu. jama'ar karamar hukumar mu dubi lallai lallai kar ku yadda kun ga tun yanzu wannan mutumin kun ga alamun cewa za a samu nasara kenan gonakin ku suna nan akwai wani ƙauye a nan dawakin kudu behun akwai wani birtani da aka fitar na fulani nan ma an je an yayyanke wannan birtani shi ma muna nan za mu haɗa da bincike da na karamar hukumar mu duk mutum ɗaya muke zargi wanda suka yi na can muna tunanin su ne suka zo nan dawakin kudu ma suka hauro suka yi mutane wannan barnan don wannan jejin mai sanda nan birtani ne ni ma ina zuwa ina dan huta a gurin wai wa kuke zargi da wannan aiki da a an ga kamar kun karkatar da ku ga yin wasu abubuwa maimakon hidimtawa al'ummar Kano kamar yadda kuka buƙaci su idan kun samu dama. Ina ganin wannan shine abin da ya kamata saboda kafin mu zo jihar Kano abin da muka yi musu alƙawari kenan. Za mu yi bincike duk inda kayan ku yake za mu karɓo mu da muku da shi. Sannan kai ɗan zariya da aka turo ni ba abokin yanka bane ba amma bari in gaya ma magana ta gaskiya inda ake yanke yanke ake siyarwa ake baka kuɗi wato kuɗin ya daina shigo ma kenan ka fara rikicewa kai na iban ma ka manta ta duk wanda zai sa na ibawa sai ya sa da gidan jije ni kuma ɗan gidan ne dan gidan ɗalhatu mai igiya mahaifina shi shi kaɗai ne dan na iba ake shi da igiya kowa ya san da wannan kai ka sani kai kuma ka ce baka san da ba ana ibato ka je ka koyi zumunci ni na san ka in kai baka san da ba ai na tambaye Muhammad na lama saboda su Muhammad na lama ai su ne gidan mahauta ina tambaye shi idariya yace a ah, to ai kai mutumin ka ne ma ashe ashe baya zumunci ma kaza kaza kaza ashe mai fadan ya zama na gida kenan ai mu mun saba taimako yanzu baga engineer Tarabi Musa Kwankwaso ya saba taimakon Musa Ilyasu ba sannan kuma izo yi mai shari to shi da me taimake shi abubuwa da yawa shi ya sani ai shi ma wannan izo in taimake shi yanzu da ina aka kwana makomar yan Kano da take a hannunku tana nan insha Allah rabbu musamman 'yan karamin hukumar madobi muna nan za mu karɓo muku hakkin ko kwantar da hankali. Yayin da matasa irin su Sabi Dalhatu mai igiya ke fatan ganin gwamnatin Abba ta samar da gyara ga barnar da suke zargin gwamnatin Gandujiya ta tafka. Wannan ta kai gabar ɗaukar matakin rushe gine-ginen da sabuwar gwamnatin ke ganin an yi su ba bisa ƙa'ida ba. Cikin waɗanda abin ya shafa kuwa har da shugaban ƙaramar hukumar Tarauni Honorable Abubakar Zakar Habu PA. da ke ganin ba zai zuba idanu a zalunce shi akan dukiyar da yake ganin ya mallaka ta halittacciyar hanya ba a don haka nema ya ɗauki matakin danganawa ga kuliya. na zo na tarar da an yi rubutu a jikin katangar gidana a ce irin gine-gine da inda bai dace ba to ni na bi hanya da doka ta tanada wacce ta ba da dama ɗan ƙasa ya mallaki wani guri duk wani abu da ya kamata in mallaka na ƙa'ida na mallake shi sannan na mallaki guri na har ta kai ga ginawa wanda yanzu ina ciki da iyalaina na waye gari ganin cewa an zo an yi rubutu na jan fenti a jikin gidana na maganar cewa a matsa tsare ko wani abu ba wani mahukunci wanda na iya gani akan wannan saboda ba a bada damar haka ba wanda kuma a matsayina na shugaba ko abu bai shafe ni ba ya kamata a ce idan akwai wani yana da matsala in iya ganin mahukunta in tattauna in ji me ya faru to amma ganin duk wani mahukunci ya ci tura to ke shawarwarin jama'a da muke tare da su da waɗanda suka zo domin sa kai ma ganin cewa a gabatar abu ga hukuma kamar ta shari'a da abokan shawara da muke tare yanzu haka dai an gabatar da wannan magana a gaban kotu kotu ta ba da oda kan abin da ita hukuma take tunanin yi ko kuma ake zargin hukuma za ta iya yi game da kadarorin mutane da abin da ya shafe ni wanda muna jiran abin da kotu za ta yi kuma ina amfani da wannan dama ina kira ga al'umma ga duk wanda yake da wani abu kada ya ɗau matakin da bai kamata ba ko abin da zai kawo asarar dukiya ko rayukan jama'a ya bi ka'ida ta shari'a domin ɗorewar zaman lafiya ga jihar Kano da kuma ɗorewar zaman lafiya ga al'ummanmu. Honorable Abubakar Zakar Habufiye kenan shugaban karamar hukumar Tarauni. Da wannan kuma mu tsallaka jihar Jigawa da Nafi Osa ga ke ganin jihar ta ɗauki saiti daga kamun ludayin sabuwar gwamnatin Umar Nama da Ɗanmuɗi. Abin da ya rage kawai a cewarsa bai wuce ganin jihar ta dawo cikin hayyacinta ba. talakawa ku ƙara haƙuri nan da ƙanƙanin lokaci insha Allahu jigawa za ta dawo cikin hayyacinta duba da irin zakakuran mutanen da muka gani a tare da zababban gwamnan jihar jigawa malam umar namadi yan siyasa grassroots masu tausayin talaka irin su mk hadeja ubangiji Allah ya saka muku da alkhairi duba yadda kuke ta faɗi ta yi sai kun ga dimokuraɗiyya ta zauna da gindinta a jihar jigawa yanzu ka dubi misali a majalisa na yadda aka je za a yi zaben shugaban majalisa din nan aka zo Allah ya rufa mana asiri za a yi wa dimokuraɗiyya yankan kunkurin bala Allah ya taimaki taimake mu CMK din nan suka take aka je sai da aka ba kowa na dan majalisa dama ya jefa ƙuri'a suka zaɓi sifika wanda suke so suka zaɓo mana sifika na gari ubangiji Allah ya saka yan majalisa nan da alkhairi da irin CMK hadeja da kuka je kuka take kuka sa aka ba dimokuraɗiyya kowa aka ba shi dama dimokuraɗiyya ta yi aikinta to insha Allahu muna kyautata zaton wannan gwamnati da muka zaɓa da hannun mu in Allah ya yarda za a yi abin da ya kamata ba irin gwamnati da ta gabata ba aka yi tafka tafka daman irin CMK haɗeja da ɗin ne ai da aka aje a gefe yasa aka samu irin wannan matsalolin domin duk harkar da zaka kawo wanda ba dan siyasa ba ka ce wai shi zai jagoranci yan siyasa ai akwai matsala a ciki yanzu mutum misali zai je ya karanci likitan dabbobi ka zo ka ce ya duba mutane ai da akwai matsala ai abin da bambanci yanzu mun ga an dauko yan siyasa tsari yayi kyau jigawa ta dau saiti ta dau harama irin su MK Hadeja nan da muka gani a cikin hankalin talakawan jihar Jigawa ya kwanta ya tabbata cewa insha Allahu za a yi abin da ya kamata a jihar Jigawa Ba wai ga Nafi'u Usamatu Kwagga kaɗai ke ganin a yanzu ne jigawa za ta amsa sunanta na sabuwar duniya ba. Shi ma Comrade Aminu A. Hassan na cewa daga zaɓin da aka yi wa sabon shugaban majalisar dokokin jihar alamu suka gama tabbata na kakkaɓe gyauran gwamnatin da ta gabata. Daɗi na da gobe saurin zuwa, yau gwamna bata da gashi ta juyo kanka. Ka kaɗa 'yan majalisar da kaje ganin ba za su bi umarnin ka ba, waɗanda ka kawo gashi tun ba je ina ba sun mutulce ma. Ka kawo su biga sun ƙi zaɓarsa, har da wanda bai firamare ba ka kawo. Misali, ka ɗauki ƙaramar hukumar ka zaure, kowa ya sani ɗan majalisar nan bai firamare ba. Ga judgment nan wanda federal higher court dutse ta yi, kowa ya gani. Duda ɓoye yana tare da kai, amma a zahiri bai ma abin da kake so ba. Saboda haka sabon biga ka kula da shi, da sa ma shi aka kaɗan na gaina shi shige ma. Tuni dama mu mutanen ɗan maɗi babu ruwanmu da shi, tunda dama shi mutulci gadon sa ne kuma yaran nan bala hamza gada shine kashi siyasa amma ya butulce masa comrade aminu a hassan kenan daga karamar hukumar dutsen jihar jigawa Har yanzu dai muna jigawan da guda cikin dattawan jam'iyyar PDP a jihar ambasada Ibrahim Musa Kazaure. Ke taza da tsifa kan abubuwan da suka kasance a zaben kujerar shugabancin ƙasa. Da a ganin ambasadan da 'yan Najeriya sun san inda yake musu ciwo ba za su sake baiwa gwamnatin APC amanar kansu ba. har ma yake ganin ba za a gane babban kuskuren da aka tafka ba har sai an waiwayi yadda gwamnatin buhari ta yi wa kasar kisan mummuki ka san shi ɗan najeriya mutum ne mai wahalar sha'ani kuma mutum ne wanda ba shi da tabbas domin inda ɗan najeriya na da tabbas kuma da zaben da aka yi ko saboda buhari da mutane ba zaɓi apc ba da buhari kaɗai abin da yau kasar nan saboda saboda buhari ya kashe ƙasar nan kisan da ba za ta iya kowaye zai anshe ta ne maka jama'u zai shekara takwas kafin ya farfado da ita. karshe wannan asuwaju din? Inda asuwaji ya zo ya samu gwamnatin ma da ɗan dama-dama to ina tabbatar maka yana da capacity ɗin da zai gyara abubuwa saboda shi mutum ne mai planning amma me kake nufi kenan al'umma ba su gane ba me kasar ta zama kenan yanzu wannan kasa kawai ba abin da mu ce sai dai mu tsaya mu roki Allah shi wanda ya hau mu taya shi do addu'a duk da cewa ba jam'iyyar ka ce ta sami matsayin ba kuma jam'iyyar ka ta fadi a zaben shugaban kasar to kenan ko da ku ne kuka shigo din kuma sai dai a bi ku da addu'ar kowaye ne maka jama'u ya shigo wai yanda Buhari ya kashe kasar nan da mutanen Buhari suka kashe kasar nan sai yayi fama wani irin kisa kake nufi bai ba kashe ba dubai kudin da aka ɗiba minista ya kalle ka yana kan mulki ya ce maka su suna da kuɗi rigi ake tunda kai ba alkali ba wallahi ni ba alkali ba ne amma kai kasan ido ya san kima kowa ya jiji a jikinsa yadda muka shiga cikin masifa kuma har yanzu muna cikinta. ta ai kamar wannan da kake cewa wai zancen mai mai mai mai mai mai ai mai ba tunubu ba ne cire tallafi ai daman buhari sai da ya shekara biyu ma ana dabara ana anshan kuɗin npc ana biya kuma su suka san wanda suke bawa ya fito su gaya mana wanda suka ba kuɗin mana ka goyi bayan batun cire tallafi ko ɗari saboda dama mutanen shi yake ba waye wanda za ka gaya mana ba shi yanzu ba wani abin arziki ke yanda Buhari ya zahon waɗannan shekaru da Buhari yi a ƙasar nan a ce shekara ta ko shekara ta shida aka bashi kai mun taɓa interview da kai na ce a ƙara wa Buhari shekara goma sha takwas a kan takwas ba abin da zai yi ambasada Ibrahim Musa ka zaure kenan guda cikin dattawan jam'iyyar PDP a jihar Jigawa. Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba. A madadin jagoran shirin Nasiru Salisu Zango da ragowar abokan aiki Ibrahim Isaac dan Rano Adam Suleiman Abdullahi Lawan Alhata da Umma Suleiman. Salisu Bafayo da na gabatar ke fatan huta lafiya. Daga nan Freedom Radio muryar jama'a.